بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci masjidul ikhlas da ke nan unguwar sharaɗa birnin kano ina mana gaisuwa da lalai da marhaba da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shida ga watan rajab shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da ta dace da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da 2025 miladiya majalisin karatun alkur'ani da tafsirinsa wanda muke cikin farko-farkon ayoyi na suratun Lahadi, sura ta goma sha shida daga cikin jerin surori na alkur'ani mun yi karatu zuwa aya ta hudu yau kuma da yardar allah za mu dora daga aya ta biyar alarma والأنعام خلقها لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء حمزة لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم نعم. والخيل والبيت يخلق ما لا تعلمون الله على البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الله مدوكين سركي يشي والأنعام خلقها لكم dabbobin gida ko kuma dabbobin ni'ima Allah ya halicce su domin ku fi hadifun a cikinsu kuna samun amfanin dumi na abin da kuke ɗaukawa ko kuke ɗiba daga fatan su ku yi rigunan sanyi ko ku yi barguna domin ku samu ɗumi wa manafi'u kuna samun sauran abubuwan amfani daga dabbobin wa min hata kulu kuma kuna ci daga naman su wa fi fiha jamal sannan kuna samun yin ado da kawa da waɗannan dabbobin shi na turihuna yayin da kuke komowa da su daga makiyaya zuwa mataukinsu wahila tatrahun da lokacin da kuke fita da su daga gida zuwa wurin ciwo wata hamilu akalako kuma waɗannan dabbobin suke ɗaukar nauye-nauyen kayayyakinku ila balatin lam takunu balighi su kai muku su zuwa garin da ba za ku iya isa garin ba inda ko za ku ɗauki kayan illa da shikin anku sai da tsananin wahala inna rabbakum la ra'ufur rahim haƙiƙa ku mai tausayi ne kuma mai jin kai ne wal sannan shi shine wanda ya samar muku da dawakai wal ya samar muku da alfadarai Walhamira ya samar muku da jakuna buha don ku hausu wa zinatan kuma don ku rinka ado da su wa ya kuluku kuma la ta'lamun bayan waɗannan ma yana halittar abin da ku ba ku sani ba waɗannan ayoyi su ne jerin ni'ima ta kudu daga cikin ni'imomi da Allah ya jera mana a farkon wannan sura idan ba ku manta ba ni'ima farko ita ce ta saukar da wahayi yunazzilul mala'ikata bin ruh ni'ima ta biyu ita ce halittar ku ko kanku bil ita ce halittar sama da ƙasa khalaqa samawati wal arda bil haqq ni'ima ta uku ita ce halittar ku ku bil adama wal insanu khalaqa al insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin yanzu Allah ya jera waɗannan guda uku to sai Allah ya kawo ni'ima ta hudu ita ce ni'imar abin da ɗan adam ke rayuwa da shi wanda lalurar rayuwar da inda babu wannan rayuwar ba za ta yi ba idan kuka lura jerin ni'imomin gwargwadon muhimmancin kowace ni'ima gwargwadon inda za a ajiye ta a gurbinta sai Allah ya kawo wani bangare na nau'in abinci wanda inda ba da abinci ba dan adam ba zai rayu ba kuma sai Allah ya kawo ba abinci kadai ba irin na tsirrai sai kawo abin da yana yin abincin kuma yana yin sauran abubuwa na amfani na ɗaya daga cikin manya-manyan bukatun ɗan adam daga cikin manya-manyan bukatun ɗan adam akwai abin da zai ci akwai suturarsa akwai kuma wurin kwanansa sai kuma samun motsawa daga nan zuwa can dabbobi suna yin dukkan waɗannan inda Allah ya kawo tsirrai da abin da muke ci ta hanyar abinci irin mai kwaya iya amfaninsa shine nutrition kadai amma sai Allah ya kawo dabbobi akwai waɗanda rayuwarsu ta abinci da dabbobi suka dogara za su ci namansu su sha nononsu da dabbobi suka dogara wajen sama wa kansu tufafi ɗaya daga cikin lalura kenan ta rayuwa da shi za su ɗauki fata da sufi na dabba su yi rigunan sanyi su kuma yi barguna wanda da shi za su lulluɓa shine lakum fi hadithun sannan gidajensu ma da fatun dabbobi suke yi musamman waɗanda suke rayuwa a karkara ko makiyayan da suke tashi a nan su koma can da wannan fatun suke yin gida kamar yadda Allah ce waje lakum minal min juludil an'ami buyutan sai zama dukkan lalurar rayuwa tana cikin waɗannan dabbobin to gashi kuma litar ka buha ga kuma hawa kai ka yi bukatar ka wa tahmilu asfalakum kuma ta ɗauka maka kayanka ta kai maka duk inda za ka je shi yasa Allah ya kawo su nan a mataki na hudu cikin ni'imomi da Allah ya wa ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ce wal an'ama khalaqaha al an'am wato su ne dabbobi da ake ce dabbobin ni'ima su ne dabbobin gida ba kowace dabba ce take shiga cikin al'an'am ba dabbobin da suke shiga cikin al'an'am su ne dabbobi guda hudu mazansu da matansu su ne waɗanda Allah ya faɗa a cikin suratul an'am ɗin wa min al'an'ami hamulatan wa farshan كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج سألك دبوا بنا كشي تفتني هدو ماذا هدو ماتا من الضأن اثنين أطنقروا واتو من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أطنقروا تماكي كان دراغو كان دتنكيا كذا بيو wa min al-ma'di ithnain a bangaren awakai kana da akuya kana da taure kaga hudu kenan yala ce wa min al-ibli ithnain a bangaren raƙuma kana da mace taguwa kana da namiji kuma raƙumi wa min al-baqar ithnain a bangaren shanu kana da sa kana da kuma kana da saniya wannan shine nau'o'i guda takwas wanda in ka haɗa maza da mata waɗannan su ake ce al'an'a, to Allah ce wal al'ama khalaqaha lakum ku tuna da ni'imar da Allah ya halicci dabbobi saboda ku abin da ya sa har Allah zai nuna maka girman ni'imar ya halicci dabba saboda kai shi ne Allah ce ka dubi dabba mana yanda take afala yanzuruna ila al-ibil fa khuliqat ka dubi dabba mana ka dubi rakumi yadda Allah ya halicce ta waɗannan dabbobi na gida suna da kamanceceniya da kai fa, amma sai Allah ya yi su domin ka su kuma bai yi ka domin su ba Allah kuma ya hore musu kai ya hore maka su kai kuma bai hore bai hore musu kai ba waɗannan dabbobin abin da ya bambanta mu da su kaɗai shine hankali amma in banda wannan bayan Allah ne suke muwa bayan Allah ne Allah ce suna tasbihi suna gode masa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce har ma idan ranar juma'a ta yi suna cikin firgici suna tsammani yau ne tashin kiyama sai sun ga gari ya waya an ci gaba da harkoki ba a yi ba kafin su sake kaga ashe bayan Allah ne sannan sai Allah ya yi su da fata da tsoka da ƙashi da jini kai ma haka aka yi ka ai sannan Allah ya sa musu rai su ma mala'ika da yake daukar ransu kamar da yake daukar naka sannan ta su ma haifuwar su ake yi su ma kuma da maliyi ne ake yi na namiji da mace ba ku da bambanci da su iri ɗaya ne suna tafiya akan kafafu kai ma kana tafiya akan naka sai dai su an dukar da su da kafar da hannun su taka ƙasa kai kuma ka miƙar da kaifi a hasali takwim to kuma sai Allah ya halicci wasu daga cikinsu sun fi ka ƙarfi sun fi ka girman jiki saboda su yi maka hidima ba saboda su iya kare kansu idan za ka taɓa su ba sai Allah ya kore su gare ka sai zama za ka dake su har su iya kuka amma inda suna so su kashe ka ba za ka kwana ba inda za su yi tutsu ba za ka zo kusa da su ba amma sai Allah ya hana su tutsu sai Allah ya sa su ya hore su ta yadda za ka iya kiran dabba ta biyo ka ka ce ta tafi ta tafi ka dake ta ta kwanta ka hau kanta ka tsora kaya ko ta ji zafi ba za ta yi magana ba ko ta ji yunwa ba za ta ce tana jin yunwa ba sai dai ka yi yadda ka ga dama ran da kuma ka so ta bar duniya ka yanka ta kuma ka fede naman ka cinye haka Allah ya yi wa dabbobi ya ga dama lafin don ku faɗa wata irin gata ce tabarakallahu ahsanul khaliqin galibi irin waɗannan ayoyi ɗan adam yana wuce su shi baya ma la'akari da cewa wannan fafa ba ni'ima ni'ima bace da Allah ya mata to sai Allah yake tuna mata ya gaya mata ka fa lura ka gani to shine ma'anar wal an'ama khalaqaha lakum sai Allah ya faɗi wasu daga cikin amfanin da muke samu ga dabbobi Allah ke fi hadikun ko wannan lakum in ka tsaya a kai ka ce wal an'ama khalaqaha lakum bi ma'ana aujadal al'ama min ajliku saboda ku Allah ya halicce su ko kuma ya zama wal an'ama khalaqaha dabbobin gida ma Allah ne ya halicce su sai zama mansubun ne ala lishtiga wal wa khalaqal an'ama khalaqaha lakum Allah ya halicci dabbobin gidan nan ya halicce su sai Allah ya ce kulu ku yi la'akari da me yasa aka halicce su amfaninsu naku ne lakum fi hadifun sai daga cikin amfaninsu shine suna samar da fili don ku wannan gashin nasu su shine bargonsu shine rigarsu ku kuma za ku iya cirewa wani gashin ko wani sufin ya toho ku ku ɗauka kuma Allah bai hana ku ba sai ku yi taku rigar lakum fi hadifun da su kuke samar da abubuwan da ke samar da ɗumi wa manafi'u da sauran amfani iri-iri wanda ake samu daga dabbobi daga cikin wannan dabbobin kuke samun abun da za ku sha daga cikin wannan dabbobin kuke samun abun da za ku ci wa min hata kulu daga wannan dabbobin kuke samun abun da za ku samu amfani na tattalin arziki wa manafi akwai wanda da waɗannan dabbobin ya dogara ita ce sana'arsa inda babu su to shi fa ya karye kenan kuma hanyar da kuke cin arzikinsu ta kowace irin fuska ne namansu ai kai kiwonsu ka sayar ka dogara da wannan a matsayin hanya ta tattalin arzikinka ba kai kaɗai ba akwai ƙasashe da da dabbobi suka dogara wajen tattalin arzikinsu waɗansu kiwon dabbobin a yi exporting ɗinsu waɗansu kiwon dabbobin a yanka a sai da nama, waɗansu kiwon dabbobin a fitar da nonon da madara waɗansu kiwon dabbobin a fitar da mai da ke jikinsu waɗansu kiwon dabbobin a fitar da fatu saboda da su ɗan adam ke kujeru da su ɗan adam ke takalma da su ɗan adam ke riguna da su ɗan adam ke jakkuna da su ɗan adam ke yin abubuwa da yawa na amfani wa kai har abin da suke fitarwa na datti ma kashin su shi ma amfani ne ga ɗan adam da shi dan adam yake taki sannan da jinin su da sauran waɗansu abubuwa kuma ake iya amfani da su wajen magunguna na rigakafi da magunguna ga ɗan adam haka a jiki kusan dukkan rayuwar ɗan adam sai Allah ya tattara ta don ta zama a jikin dabba shine khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa min ha kuma daga waɗannan dabbobin kuke ci Allah ya ga mana amfani da dabbobi suke mana a surori da yawa na alkur'ani wani wurin ya gaya mana irin wannan amfanin na abin da ya shafi cin namansu da yadda Allah ya kore mana su domin mu hau a walam ya rau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Allah ce mutane ba za su duba ba Allah kalakna lahum mu muka halitta domin su min ma'amilat aidina aikin hannunmu ne ba aikin su bane yadda dabba ka ganka haka kai ma ka ganta ba kai kai yota ba ba ita ta yoka ba kowa daga cikin ku bawa ne na Allah sai Allah ya ce kai ka bauta mata su kuma su bauta maka ka huda hancinsu ka je ka yi kaftu ka ɗebi kaya a kansu ka kai kasuwa in sun gama aikinsu ka yanka ka cinye naman ko ka sai da su a haka Allah ya ce fahim laha sai ya mallaka muku su ba kana ku bane khalaqna Allah ne ya halitta mimma amilat aidina da aikin hannunsa kuma sai ce ta zama taka inda Allah ya ga dama sai ya juya ya ce kai ma ka zama naka kuma wallahi haka za a yi amma Allah sai sanya tsarin rayuwar a haka kuma waɗannan dabbobin ba a taɓa samun wani lokaci a tarihi da suka yi kawaye suka ce suna nema wa kansu yanci ba sai dai ɗan adam ya ce ya kamata a nema musu yanci saboda shi ne shugabansu kuma tun ranar da Allah ce ku duka ba su taɓa miƙewa ba kuma tun ranar da Allah ce ku yi hidima wa ɗan adam ba su taɓa zaɓawa ba kuma sai Allah ya sanya musu wata irin albarka kana ganin su suna haihuwar ɗaya idan saniya ce kuma sai an shekara kana ganin su suna haihuwar biyu idan akuya ce ko tinkiya amma sai ka ga sun cika gari kullum ana ci ana yankawa kullum ana fitarwa kullum ana wasu suna mutuwa amma kullum kana ganin su amma karnuka suna haihuwar sama da goma amma ka nema a wata unguwar kaf ka kasa gani ko ɗaya saboda Allah ya sa musu albarka shine wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun shine kuma ma'anar Allah madaukakin sarki ya ce ya mallaka muku su fahum laha malikun wa zallalnaha lakum sai muka kore musu su fa ko buhun. akan wannan dabbobin suke hawa wa ha ya'kulun a ciki suke cin nama wa lahum fiha manafi' wa masharib afala yashkurun Allah ya ce wai har yanzu dan adam bai kai lokacin da zai goge wa Allah da ya masa wannan ba wani wurin Allah ya gaya mana amfanin da suke yi na samar da riguna da samar da gidaje da samar da abubuwan amfani na yau da kullum duka daga waɗannan dabbobin wa lakum fil wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin Allah yace ce akwai abun lura akwai abun ɗaukar izina ga duk wanda ke da imani da hankali ya yi la'akari da yadda dabbobi suke nusqikum mimma fi butuniha nusqikum mimma fi butunihi min baini farfin wa damin labanan kalaubi yadda Allah madaukakin sarki yake samar da nono madara a cikin hantsar dabbar wanda ba sai kayi aiki ba idan lokacin da zaka bayar yayi kawai zaka rika bayarwa naka kawai ka rika tatsa ba kai kake sarrafa yadda nonon zai zama madarar ta zama madara ba wannan ba aikinka ka bane Allah ya dauke maka zai yi wannan shine min ni farfin wa damin daga kan tuƙa daga tsakanin tukanta take fitarwa da kuma jininta sai Allah ya tatse sai Allah ya matse sai ya sa a sarrafa wannan duk mala'iku su muku aiki ya zauna kai kuma naka ka tatsa ka sha wani wurin Allah ya gaya mana amfanin da yake mana na maganar gidaje والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستشفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون أشكي سورة المؤمنون Allah ce ku lura da yadda kuke amfani da su su ɗauka muku kaya su ɗauke ku sannan ku yanka kuma ku ciwo wannan duka don Allah ya nuna mana ni'ima da ya mana akan dabbobi shi yasa ba ake ce musu dabbobin ni'ima to shine Allah ya ce walakum fiha jama'a da wannan amfanin fa sai kuma amfanin da suke muku na yadda kuke kwalisa da su yadda ɗan adam Allah ya sanya masa sha'awar dabbobi ko ba nasa ba yadda dabbobi an koro su suna ba shi sha'awa to ballantana mai suya yake ji idan ya koro su sai Allah ce na turi hina na bimana hina ha ila manaziliha wa mabitiha mata'an lokacin da kuke dawo da su da yamma bayan an gama kiwo ai lokacin sun fi ban sha'awa Sau da lokacin a koshe suke sun gama kiwo sun ci sun sha suna dawa cikin marmari wannan ya yi tsalle sana wannan ana dawa da su gida shi mai su yana kora su su kuma sun nufaci gida duk wanda ya gani abin yana ba shi sha'awa Allah ce lakum a jama'a duk wanda ke da su yana ado da su yana tsawa yana barazana yana nuna wa sauran mutane cewa waɗannan duka nawa ne hina turihuna kenan yayin da kuke dawowa da su wa hina tasrahun da yayin da kuke fita da su don kiwo bimana hina tukhrijunaha min manaziliha ila mar'aha sabahan yayin da kuke fitar da su da safe zuwa wurin kiwo kenan sai Allah ya fara fadar dawowa da su kafin ya faɗi fita da su domin sun fi ban sha'awa in ana dawo da su da yamma sama da yadda ake fita da su da safe saboda da safe lokacin suna da yunwa suna da kasala kuma ana tunanin za a je har wuri kaza amma wannan an koshi za a dawo gida a huta ne don haka wannan lokacin sun fi ban sha'awa da yamma sai Allah ya fara gabatar da shi hina turihuna wa hina tasrahun sai Allah ya faɗi amfani na gaba wa tahmilu asqalakum kuma waɗannan dabbobin suke ɗauka muku asqalakum ay ahmalakum wa ma saqulat min amti'atikum ku na yau da kullum na bukatu waɗanda kuke ɗora musu ku ɗora musu kayan abinci ku ɗora musu kayan sawa ku ɗora musu wani ma ya rika ɗiba musu ƙasa da yashi da wannan yake yin ƙodagonsa a ƙauye ya rika samun abin da zai ci ba sai ya sai tiba ba da wannan zai yi ya rika ɗebowa ba sai ya nemi wilbaro ba da wannan zai yi ya jibga ya loda musu ya kai a biya shi dabbar kuma ta zo ta kwana a gida gobe ma ta sake shine ta'milu asalakum wanda wannan kayan inda za a ce ku za ku dauka a kanku lam takunu balighihi illa bi shikil anfus za su kai ku zuwa garin da inda ku da kanku za ku je da kafa ko ku da kanku za ku dauki kayan a kawunan ku kun tabbatar ba za ku iya ba sai da tsananin wahala shine shikul anfus shine bil mashaqqati shadida wa ta'bil wa shadid tsananin wahala za ku sha inda za ka iya wane da make da ƙarfin dabbobi ba wanda zai iya wannan to amma in ma kace za ka gwada to ka tabbatar za ka wahala sama da wanda yake da dabba illa bi shikil anfus sai Allah ce inna rabbakum la ra'ufur rahim hakika ubangijinku mai tausayi ne mai jin wato abin da nake son mu gane a nan bayan Allah ya ce ra'uf ar-ra'uf shine zurrafa shi ar-ra'uf akasu min ar-rahim wa min ar-rahman nan ce Allah ra'uf ne to ya shine mai tausasawa sama da tausasawa da ta yi sama da mai tausayi an fahimta ko akwai ar-rahma wadda a jikinta ake istiqaqin ar-rahman ita ce mai fadi akwai arrahma wanda daga jikin ta ake cire arrahim ita ce tsukakkiya to akwai kuma arra'uf shine zurrafa shine wanci kuma inda ya ƙara tsukewa shine tausasawa bayan tausayi akwai wanda kana jin tausayin sa amma ba dole ka tausasa masa ba domin jin kai da tausayi da tausasawa waɗannan abubuwan guda uku su ne ma'anar arrahma da arrahim da kuma arra'uf to sai Allah ce ubangijin ku shine ra'u wanda ya kai makura wajen taushin hali shine kuma rahim wanda ya kai gaya wajen tausayi sannan shine kuma arrahman wanda yake jin kan kowa da kowa to daga cikin tausayi daga cikin tausayi na dan adam na ubangiji yanzu don Allah lokacin da Allah ya halicci annabi Adam da shi da 'ya'yansa tun daga lokacin Allah ya fara ba su dabbobi yanzu an taɓa samun wani lokaci da ɗan adam ya yi tunanin cewa ya kamata fa in samu wani abin da zai rika ɗaukan mun kaya ya kamata in samu wata halittar da zai rika ci mai kama da ni ya kamata in samu halittar da za ta rinka bani nono sai ya yi addu'a ya roƙi Allah kafin Allah ya bayar Allah maɗaukakin sarki ya san ɗan adam yana bukata sai kawai ɗan adam ya zai samu a halicci a cikin duniya yadda aka shigo da shi haka aka shigo da waɗannan dabbobin kuma dabbobin suna yi masa aiki ba tare da sun taɓa gajiyawa ko kuma sun taɓa yi masa tutsu ba wannan shi yasa Allah ya ce inna rabbakum la ra'ufur rahim idan zan kusanto da ma'anar abin da nake nufi ku fahimta sosai babu wani abu fa da ɗan adam yake bukata a wurin Allah wanda rayuwarsa ba za ta tsaya ba sai da wannan abun da ya taɓa roƙon Allah kafin Allah ya bashi kyauta Allah yake bayarwa ko ba a roƙa ba yanzu ɗan adam yana bukatar abinci ai baka taba jin ranar da aka yi addu'a ko annabawa ko wani annabi yace Allah muna jin yunwa sai aka fara kawo abinci ba a'a tun kafin ɗan adam ya zo sai da aka ajiye abincin duk abin da Allah ya san rayuwa ba za ta yiwu ba sai da shi sai da Allah ya samar da shi kafin ya kawo an adam shi sa a cikin duniya akwai abinci kafin annabi adam ya sauko a cikin duniya akwai dabbobi kafin annabi adam ya sauko Tun da Allah ya halicce su saboda adamu da 'ya'yansa ne to ba za a jira sai adamu ya zo ya nema kafin a bashi ba ne ma'anar inna kuma da ra'ufur rahim ubangiji mai tausasawa ne gare ku ya san me kuke bukata sai ya samar muku tun kafin maku bukata sai dai kawai ku gan shi a wadace sannan ba a taɓa samun ranar da duk da yawan ɗan adam da ake haifa a duniya da yawan population ɗin ɗan adam ba a taɓa samun ranar da dabbobi suka kasa ko an taɓa samun lokacin sai dai ragwancin ku akan kiwon su ya sa ku sai kun nema a wurin waɗansu amma ba wai saboda babu su ba saboda daidai lokacin da ku kuke ne ashe akwai a duniya don haka yawan bukatar ɗan adam yanzu wannan ubangijin da gwargwadon da yake ƙara population ɗin ɗan adam gwargwadon da yake ƙara population ɗin dabbobi a inda rabba kuma ra'ufin rahim to shine ma'anar inna rabbakum la rahufur rahim sai Allah ya ce wal khaila bayan ya halici wannan ma sai halitta muku dawakai al khayl ismul jins ne la mufrada lahu min lafzihi in an ce dawakai in an ce al khail to baya da ba sunansa na jam'i ne baya da mufrad daga cikin shi kamar an nisa babu kwaya daya to shi ma al khail dawakai ake nufi in an ce kwaya ɗayansa sai dai ka ce alhisan ko alfara walkhaila walbighal albighal jam'i ne na albaghal idan namiji ne albaghla idan mace ce albighal su ne jam'in su ne alfadarai walhamir shi kuma jam'i ne na alhimar alhimar shi ne jaki idan suna da yawa shi ne alhamid to sai Allah ya ce wal da dawakai wal da alfadarai wal da kuma jakai ya halice su litar buha don ku hau wazina kuma don ku yi ado ku yi kawa sai Allah ya fara da dawakai saboda mutane sun fi sha'awarsu sama da jakuna sannan amfanin da suke wa ɗan adam ya fi amfanin da jaki ke yi sai Allah ya fara da shi sai Allah ya ƙare da jaki saboda ya ɗan fi ƙasƙanci ko da a wurin ɗan adam sai Allah ya sa albighala a tsakiya ta wallado min alkhayli wal hamir saboda shi dawakai da jakai su suke haifar da shi tare shi yasa aka sa shi a tsakiya idan aka samu namijin doki ya yi tarayya da kamatar jaka sai su haifi alfadari ko a samu namijin jaki ya yi tarayya da kamatar godiya sai su haifi alfadari to shi yasa Allah ya sa shi a tsakiya saboda su biyun ne suka samar da shi shine aljigal Allah ya ce ya muku wannan likar kabuha don ku hau kuma lalle kuna hawa wazina kuma don ku yi ado ƙarshen adon ɗan adam idan ya kai makura inda yana da wannan wadatar to yana so a ce yana da doki da zai hau ya yi cinisa shi yasa sarkin da ya gawurta ma shine sarkin da ya fi kowa iya hawa shi yasa Allah ya faɗe shi ce wazina ƙarshen ado kuma adon da ba a taɓa daina yayinsa tun ran da Allah ya halicci doki ya zama abun ado da kawa idan dan adam zai hau kuma har yau kuma ila an yari sallahu al-ardu wa man alaiha duk motar da aka yi a duniya sai an daina yayin ta ta in ka hauta za a ce wannan fa amma doki ba zai taba daina yayi ba wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa jina. haka amfanin da waɗannan dabbobin da dawakai da jakuna da kuma su da kuma alfadarai dukkan su amfani su ba za a taba samun lokacin da za zama audeke dan adam ya daina amfani da su ba sai dai wani daga cikin bangaren amfanin a samu wani abun da zai iya ɗauke su amma ba za a daina amfani da su gaba ɗaya ba kai in baka bukatar su akwai wani kuma yana bukatar su kamar yadda kai da ka bar su ka ɗauki wani abu, wani kuma baya bukatar wancan abun su yake bukata saboda akwai motar ka da kake ji cewa ta fi maka jaki idan ka ɗauke ta ka kai ta wani wurin ko kunna ta aka yi ba za ta tashi ba in ko an kunna ba za ta iya tafiya ba jakin yake bukata haka kuma dawakai haka kuma alfadarai shine wal khayla wal bighala wal hamira don ku hausu wazinatan wannan mansubun ne saboda maf'ulun ne li ajali bi ma'ana kuma saboda ku yi ado da su a can bayan Allah ya ce fi ha, jamal nan kuma ya ce wazina ado wancan ma ado wancan jamal din ba a ka yake ba a cikin dabbobin yake shi yasa ba a ce zina ba in suka fito shine suke ba da sha'awa shine jamal wannan kuma kai ne kake da adon idan ka hau shi yasa aka ce wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma bayan waɗannan Allah yana halittar abin da ku ba ku sani ba wannan waya kulu kuma la ta'lamun malamai na da magabata suka yi ta kokarin fassara shi kowa da gurgurdon abin da ya zo masana na menene abin da Allah ke halitta wanda ba mu sani ba waɗansu kama mana imamu tabari ibn jarir yake cewa Allah yana halittar abubuwa da ku ba ku sani ba wanda idan ku ba zai iya gani ba sai ce abubuwan cikin aljanna da abubuwan cikin wuta sai dai a baku ku labari shine wa yakulu kuma la ta'lamu waɗansu kamar ƙasa da ibnu da amatar sadusi suka ce ana nufin abubuwan da ba ka iya ganin su sai ka buɗe ko sai ka ci kamar tsutsa a cikin dabino ko a cikin goro ko wani ƙwaro da yake cikin wani abu a ɓoye Allah ya halicci kayansa kai baka sani ta ina ya shigo cikin dabinon nan a ciki Allah ya halicce shi to Allah da yake iya halitta daga zaƙin dabino ya fitar da tsutsa a ciki ai wannan abin mamaki ne sama da dawakan naku shine waye kullu kuma la to da kun san yadda aka yi aka yi wannan dokin a bakin aka yi aka yi tsutsa sai da aka bude ta shiga ka sa wakenka ka bari haka babu alamar kwaro a ciki amma daga bayan sai ka ga ya fito a ciki a ciki Allah ya halice shi suka ce wa yakhluqu ma la waɗansu malamai kuma na zamanin nan kamar Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'idi kamar sheikh muhammad al-amin shafiqi kamar ibnu ashur duk waɗannan a cikin a tahrir wa tanwir su sai suka ce nan Allah yana magana da mutanen makka ne cewa Allah zai halicci abin da ku yan zamanin yanzu ba ku ba san da su ba na kayan abubuwan hawa kenan Allah yana gaya musu inda Allah ya ce musu zai halicci mota zai halicci jirgi zai halicci kaza za su ne kuma jirgi me kuma kaza shi kuma Allah yana magana da mutane da abin da za su gane Ali ibn Abi Talib yana cewa hadithu an-nas bima ya'rifu ga wa mutane abin da za su gane aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu sun kuke a karyata Allah a karyata manzon Allah da a zamanin su za a ce za a yi wata halittar da za ku rika hawa ku tashi sama za su ce karya kake sai Allah ya ci gaya musu mu a zamanin su wa yakhluqu ma la ta'lamu sai ga jiragen sama sai ga motoci sai ga jiragen ruwa sai ga abubuwa da yawa na halitta irin wanda Allah yake kawo su waɗanda mutanen da ba su sani ba a nan wurin ne waɗansu malamai suka ce abin mamaki game da ubangiji bai kare ba kuma ba zai kare ba sai dai ɗan adam ya kare abubuwan mamakin ba su kare ba ya zuwa yanzu iya abin da muka sani shine tafiya a sararin samaniya da tafiya akan ruwa da tafiya akan tudu akan ƙasa ba mu san wata tafiyar ba banda wannan Allah zai iya yin wani abun da mu ma a yanzu in aka gan mu muna yi sai a ce kauyanci ne ai an daina yayin jirgin sama wa yakhluqu ma la ta'lamuna kenan akwai abubuwa na mutanen da inda za ka je wuraren tarihi ka je ka ga jirgin saman da aka fara yi da wanda ya hau kai yanzu an baka irin wannan duk hatsari ban ci gaba ka yi ta hau wannan ba shi wannan abun ya wani ya hau ya tashi sama shi iya wayewar ta kenan kuma lokacin ana gani ya kai ya isa yanzu mafi girman abin da ake na jirgin sama shi ne wanda zai dauki adadin mutane kasa da dubu daya to nan gaba kuma kasan yaya za a yi abin da Allah zai iya hore wa dan adam wani zai iya cewa to waɗannan ɗin ba Allah ne ya halitta ai a ganin sa an ta make in kaza kuma wani da wani su suka fara inventing to bari a ga muka yadda Allah ya halitta mutum na farko da ya fara hawa doki kuna da labarin sa wa ya gaya masa cewa wannan abun hawa ne ilhama ce basira ce Allah ya baki kawai sai ce bari ya gwada hawa sai ya ga kuma an hau ai yadda ya ga doki a lokacin ai haka ya ga saniya me yasa ya gane cewa saniya sai dai a yi hutsa da ita amma ba za a hau ba a rika tafiye-tafiye sai za su doki ya rika yin tafiye-tafiye da shi da jaki da raƙumi amma kuma bai zafi cewa saniya da tumaki su kuma ya haka da su ba sannan yadda yake ganin saniya a cikin gida ai ta yiwu a waje kuma ya ga ƙauna me yasa ita bai gwada ya yi abin da yake da saniya da ita ba waye gaya wa ɗan adam wannan to ubangijin da ya shiryar da ɗan adam ya gane cewa wannan bishiyar da ya gani za a iya ɗebowa a yi miya da ita waccan bishiyar kuma idan aka ci ganyenta mutuwa za a yi ubangijin da ya gano wannan ganyen ba na ci ba ne idan an yi ciwo ne za a yi magani da shi waye ya gaya wa ɗan adam ya haka ai Allah ne ya shirya da ɗan adam ya gane za shi ya shirya da ɗan adam ya ce ka yi jirgi zai tashi sama kuma yadda za ka gane cewa Allah da ya halitta shi ne da ya halicci doki sai ya yi shi gangaraminta sai ce ɗauka ka hau aka amma da ya zo yin mota sai ce na ajiye karfe a cikin ƙasa ka ɗebo karfen nawa ne na ajiye wani bangaren na ɗafuwa ka ɗauka a yi sarrafa shi zai zama gilas sai kai wani wuri gilas wani wuri karfe duk kayan nawa ne na ajiye kuma wani abun da za a iya narka shi ya zama dalma ya zama almiliyon ka haɗa da shi za a yi inji na haɗa wani abu kuma a jikin bishiya ka ciro zai fito da ruwa ka mai da shi roba da shi za a yi taya duk ubangiji ne nuna wa ya nuna wa dan adam wannan kuma dan adam din ya gano akwai wani abu a jikin mota da dan adam ne ya samar da sanadarin ba kayan Allah ya ɗiba ba wa yakhluqu ma la ta'lamu ashe duk kayan da Allah ne kuma ubangijin da ya gaya wa ɗan adam ɗin farko ka ɗauki kaza ka haɗa kaza ka haɗa kaza zai zama kaza ashe duk falalar ta koma gare shi ne ba ga ɗan adam ɗin ba wa ya gaya wa ɗan adam cewa ƙarfe kaza irin wanda aka yi kashi zai iya tashi sama ƙarfe kaza kuma zai dai zauna a ƙasa ai irin ƙarfen da ake yin mota ba shine irin ƙarfen da ake jirgin sama ba to wannan shine wallazi qaddara hada shi ya kaddara za a iya abu sai ya shirya da ɗan adam cewa ga yadda za ka yi inda ba ubangiji ne koya masa ba har ya mutu ba zai taɓa iyawa ba shi yasa mutanen da da Allah bai koya musu ba sai bar su a haka sai bari sai mutanen yanzu mutanen yanzu ba akwai abin da bai koya musu ba sai yan gaba wa ya kudu kuma na ta'alamu shekara hamsin baya da suka wuce inda za a ce wa mutum dan adam zai kai lokacin da baya bukatar sai ya kira wani a tarho baya bukatar sai kawai zai iya ɗaukar abu ya sa a cikin aljihunsa ya ciro ya kira wani kuma ya magana da shi yana ganinsa. sa dan adam ɗin lokacin zai ce karya kake sannan wanda shi kuma yake shekara talatin da suka wuce inda za a gaya ma ɗan adam cewa intanet zai zama irin yadda yanzu ya zama mutum zai ce wannan anya shekara ashirin da suka wuce kuma a gaya maka akan social media duk ɗan adam zai iya karyatawa to Allah ne ya halicci komai sai ya sa dan adam in zamani kaza ya gane yadda zai yi amfani da shi wannan bai yana cikin waya kuluku ma la ta'lamu kuma duk wani abin da Allah ya sa kamar yadda kake gani mutanen da a ah, amma sun wahala da rakumi yanzu ake tafiya da doki ake tafiya da wane ne ake sauki su a wurin ba ta ganin wahalar saboda iya abin da suke da shi kenan kamar yadda kai kake gani jirgi ne sauki su a wancan lokacin wancan abin shine sauki saboda ba su ma jirgi ba kai ma yanzu yan can gaba za ce ka amma mutanen da suna wahala sai an yi awa hudu kafin a je maka. idan Allah ya ga dama yana iya kawo abin da za a zo a ga ka'ida yan da suna wahala idan ka tashi za ka je gari kaza sai ka yi awa kaza kana tafiya wai a mota wai kulu kuma la ta'lamu ina faɗar wannan abin ku ɗan yanzu kuna gani kamar anya haka yan dama suka ce anya yanzu kai ma za ka fara ce an in ana magana akan AI to ga shi nan kuma a gaban ka to wannan shine wa ya kuluku ma la ta'lamu malaman zamani sai suka ce wannan yana nufin abubuwan da Allah yake halitta irin waɗanda ɗan adam a lokacin da ake magana bai sani ba amma yan gaba sai Allah ya sa su sani kuma Allah zai ci gaba da wannan Allah bai daina halitta ba kuma ba zai daina ba a iya ganin daman ta yake wannan siffar ta ce zai yi ta yadda yake so a lokacin da yake so kuma ya halicci abin da yake so kuma ko bayan mun tafi an gama an gama na duniya kar ka kauka ya Allah ya gama abin da yake so zai ci gaba da yin abin da yake so ku kuma lokacin ba ku sani ba an gama da naku yan aljanna suna aljanna yan wata suna aljanna wa yakulu kuma la ta'ala sai ci gaba da abin da yake so ai ba wai in an gama duniya shikenan Allah ya gama komai ba hmm. a'a Allah madaukakin sarki madawwami ne bai da farko bai da ƙarshe hmm. ku da kuka yi farko za ku yi ƙarshe a lokacin da kuka yi ƙarshe lokacin wasu kuma suka fara ai kuma kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akharin hmm. ai kuma an fara ku ne bayan wasu sun gama kuma za ku gama a fara wasu duk yana cikin wayan kuluku mala ta alamu. to waɗannan ayoyi duka suna nuna mana ni'imar Allah ga bayinsa waɗannan ni'imomi Allah yana faɗa ne saboda ku gode masa ku yarda da cewa shi ne ya yi su sannan hakan ya sa kuma in ya ce ku yi sai ku amsa idan ya hana sai ku bari hikimar da ta sa duka irin waɗannan ni'imomi Allah yake faɗa kenan saboda kamar da muka ce a baya inda Allah zai zai fara umarni da hannu dan adam sai ya ce to ne ka mana Aya kamata kai maka faɗi kai duk wanda ya zo yana neman wani abu a wurinka na alfarma kai ma kana neman wani abu mukabil din haka tushe shi yasa ubangiji maɗaukacin sarki yake nuna maka shi ba fa alfarma yake nema ba akwai haƙƙi ne a kanka wanda in ka bada haƙƙin ba zai masa amfani ba zai koma amfani ne gare ka ubangijin da ya maka abubuwa kaza baka sani ba kuma ya halitta maka abubuwan da baka sani ba to ya kamata kai kuma ka bauta masa domin kar ka zama da matsala da shi domin in ka samu matsala da shi daga baya kai za ka yi asara cikin waɗannan ayoyi muna fahimtar wal an'ama khalaqaha ni'imar Allah akan dabbobi a cikin waɗannan ayoyi muna muna amfana da amfanoni da muke samu daga dabbobi amfani na tattalin arziki amfani na abinci amfani na abin sha amfani na tufafi amfani na abubuwan amfani kamar jakuna da takalma da fatinsu amfani na abubuwa da yawa na harkar magani da harkar bincike da kuma amfani na ado da kawa da dan adam ke yi da dabbobi wani zai tara dabbobin nan shi ba yanka su zai ba kawai in je ya gansu ne su ba shi sha'awa shine fi ha jama'a saboda ya wadata shi baya bukata in nama yake so zai iya saye amma ga suna ya sa su sun koshi kawai sai dai ya ta ganin su haka to kamar yadda Allah ce yana daga cikin amfani da dan adam yake ci a cikin waɗannan dabbobi da Allah ya ce wal khayla wal bizala wal hamira tarkabuha wa zina ko dan darasi na fiqhu anan shine menene hukuncin cin doki al imam malik ibn anas shi da al imam abu hanifa sun bi ra'ayin sahabi nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas wajen ganin cewa bai halatta ba a ci doki kamar yadda bai halatta a ci jaki da alfadari ba domin Allah ya haɗa su a aya ɗaya wannan su ake ce wato dilalatul mujawara shine in aka haɗa abu suka tafi tare ya nuna hukuncin su ɗaya ne da Allah ya zo faɗar abubuwan da ake ci sai ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulu za ku ci da ya zo maganar doki sai haɗa da doki da alfadari da jaki sai ce don ku hau ya nuna cewa an gama da maganar ci saura maganar ne hawa sai ce to bai halatta a ci ba aina da dalili ko Mashabar al shafi'i da mashabar Alimamu imamu ahmad ibn hanbal su kuma suka bi ra'ayin dukkan sauran sahabbai da sauran tabi'ai da sauran manya-manyan malamai wajen ganin cewa ya halatta a ci doki amma bai halatta ba a ci alfadari bai halatta ba a ci jaki hukuncin su daya al-imam bagawi a cikin tafsirinsa yace wannan waɗannan ayoyi siyakin su na magana akan ni'ima ne da Allah ya mana ba Allah yana magana akan halaccin a ci ko a ci ba yana faɗar daga cikin ni'imomin sa ya muku don ku ci to da ya kawo ayar waɗansu abubuwan daban ba yana nufi su kuma karkuci ba yana nufi su kuma ga irin ni'imar su shine na hawa amma ba yana nufi kuma bai halatta a ci ba da wannan dalilin ne yasa sai suka ce ya halatta a ci doki saboda nassin hadisi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in ana neman dalilin halacci ko haramci sai a nemo a hadisi amma nan ana magana akan ni'ima ne ni'imar hawa sai aka ce doki da alfajiri da zaki ai za su fi tafiya tare sama da ka haɗa su a cikin jerin dabbobin gida in ana magana akan ni'imar hawa saboda galibi ba a hawa shanu ba a hawa abin nan eh, eh, eh, awaki da tumaki an fahimta suka ce idan ka ce wannan ayar ta keɓe doki ta ce a hau don haka bai halatta a ci ba to su ma a cikin waccan ayar da aka ce wal al'ama, ai daga cikin al akwai raƙuma da yace litarka wa min hata kulun nan da yace litarka buha to da sai ka ce shi ma bai halatta a haura kuni ba tunda an yi ayar ci tare da shanu to shi ma bai halatta ka ce a hau ba kenan suka ce sannan idan Allah madaukakin sarki ya ce wani hukunci to hukuncin anan amma idan akwai nasti a wani wurin sai ka ɗauko sai ka sa da shi sai su yi aiki tare da Allah ce inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir Allah ya haramta muku cin mushi ya haramta muku cin jini ya haramta muku kuma naman alade shin a jikin alade naman kadai aka haramta ba a haramta kitsansa ba to ai manzan to ai da ijma'in malamai haramun ne kidan haramun ne jinin amma Allah bai faɗe shi ba sai faɗi nama to don Allah ce wa la'mal khinzir waɗansu dalilan su za su ce hadda kuma wa sha'mul khinzir to shi ma a can wani dalilin shi zai ce doki za a iya ci jaki kuma ba za a ci ba menene dalilin shi da hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kare yarda a gare shi a cikin sahih Bukhari da Muslim yace mun tafi yakin Khaibar lokacin ya alatta ana cin jaki ana cin alfadari sai aka yanka jakai aka yanka alfadarai aka yanka dokuna saboda mutane suna jin yunwa ba su da abin da za su ce su kama abin hawan su suka yanka an fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne ku ci naman jakin gida haramun ne ku ci alfadari sai ce masu doki suna iya ci shine ma'anar warakkafa fil sai sai yayi rangwame akan masu doki suna iya cin kayan su wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim sannan sai aka samu hadisin asma'u bintu abubakar yar abubakar Allah ya kare yarda gare su gaba daya tace an yanka doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muka ci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani bai hana mu manzon Allah yana yin shiru a kan haramu shi ba a ce ya ci ba amma amma ya ga an ci kuma ya yi rangume ya bani ya bada dama ana fahimta waɗannan dalilan su suke nuna cewa doki daban waɗannan kuma daban shi yasa har daga cikin malaman malikiya kamar imam qurtubi a cikin tafsirinsa bayan ya kawo waɗannan sabanin sai ce babu wani dalili a cikin mazhabar mu dalili yana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk nisan ka a malikiya baka kai imam al-qurtubi ba doki halal ne a ciki to amma malamai suna ce doki yana cikin babin ya halatta a ci amma bai kamata a ci ba nan kuma ku gane akwai bambancin ya halatta da ya kamata saboda asalin doki da alfajari da jaki Allah ya halice su ne domin wannan ni'ima idan ana cin dawakai za su kare su yi karanci su kuma asalin amfaninsu dabbobin gida ba za su iya ba shi kuma dabbobin gida sun ɗauke nauyi kuma sun fi sauki me yasa ba za ka ci wancan ba sai ka ci doki za ka cin doki ya halatta amma babu lada a cin doki za ka kai wani ya ce sunna ne cin doki saboda mun ja hadisi sai ce zai ci doki don ya samu lada babu ladar ko kwabo kamar yadda babu don ka ci akuya wani kuma ya ci rago ne bambancin ladar ku duk iri ɗaya ne kai dai ya halatta amma doki shi ma ya halatta amma bai kamata ba shi yasa aka samu hadisi ma da'ifi a cikin sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin doki amma hadisin bai inganta ba sai malamai suka ce in ma ya inganta to ya hana din yana nufi makaruhi ne kamar yadda masabar Abu Hanifa yake ba wai haramun ba don haka makaruhi ne a ci doki amma ba haramun bane a ci doki duk wanda ya ci doki kar ka tsangwame shi saboda yayi halal wanda bai ci doki ba kuma in dai bai haramta ba to ka yaba mata. saboda ya fi kyau kar a ci gara a ci tsaniya a ci akuya ba ta an yi rigima a kan doki ba jama'a an fahimta da muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada, kuskuren Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa